على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام alaikum yan uwa masu sauraron wannan tasha mai albarka wato ta madinawa da dukkan ragowar masoya annabi sallallahu alaihi wasallama da yan ɗariƙar tijjaniya da ne muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma ina yi muku barka da shigowar watan azumin ramadana wata mai girma mai alfarma kuma alhamdulillahi muna godiya ga allah da samun wannan tasha ta madinawa wannan gidan talabijin wanda yake watsa al'amura wanda suke na haƙiƙar gaskiyar yadda al'amarin da jami'a ta take ciki alhamdulillahi wannan dole ne mai godiya ga allah bisa wannan ni'ima da yi mana dan ce kuma alhamdulillahi wannan wato shirye-shirye da ake gabatarwa akan zakarar da 'yan uwa don su fahimci mai ɗariƙar tijjaniya kuma menene ma shi kansa addinin tunda sai an san addini ya zama addini ya cika za a mutum zai cika kuma batijjani sai kuma ka zama batijjani na gaskiya za ka zama ɗan faira na gaskiya na maulan mu shehu ibrahim yas da shi ne sai kuma ka san su za ka yi koyi da su to alhamdulillahi wannan gidan talabijin aikin da ya ɗauka kenan na wayar da al'umma bisa irin abubuwan da jama'a suka shiga suka nausa daji ba su da jagorori na gaskiya da za su kama hannunsu su dora su akan hakikanin abin da maulanmu shehu ibrahim yake ciki yake kai wanda abinda maulan shehu ibrahim ike kai abinda annabi ya zo da shi ne abinda maulan shehu tijjani da shi ya zo da shi ne bai taɓa saba waɗannan bayan allah guda biyu ba takamarsa kenan yana cewa ma iza sara hayurin nasi surtuwara bayan halla yawan kulbasilu bai yi yakan ce idan fiyayyen halitta ya tafi to na kambu bayansa idan koyo aka ce ya tsaya to nima wannan tafiya ya zama cewar ta yi nisa gare ni ba zan iya aikata to alhamdulillahi na farko kafin mu shiga shi wannan littafi da aka ce za a danka karanta shi wanda ya kunshi ainihin ɗarika tijaniya da wato sharaɗanta kamar yadda ake gabatarwa to lallai ya kamata mu fara yin faɗa, mu godiya ga Allah na farko Allah ya samar da mu da babu mu ya samar da mu kuma isan ya mu a cikin mutane mutane da ɗan adam shine mafi girman halitta a wurin Allah wanda shi ɗan adam sirrin Allah ne kuma shi ne shugaba a cikin dukkanin halittun Allah to wannan baiwa da Allah ya mana ya samar da mu mutane kuma ya saka mu a cikin al'ummar annabin da ya fi kowa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kasancewar annabin mu ya fi kowa mu ma ya zama cewar al'umma sama ka fi kowa al'umman nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata duk wanda ko kawai ba ya wajaba ba ya kamata ba Allah ya yi shi cikin wannan al'umma to i gode wa Allah domin zaɓi ne Allah ya yi masa ya zaɓe shi a cikin al'umma ya zama mana kallo irin baiwar da Allah yi wannan al'umma ta mu kai tunda Allah ya zai ya halitta ya halicci alƙalami da wato lahu allo yace da alƙalami rubutu yace me zan rubuta yace rubuta duk abin da zai kasance har ila yawmul qiyamati alƙalami ya dinka yin rubutu ya dinka yin rubutu cewa al'umma kaza ta annabi kaza za ta yi sako kaza an tai kaza za a halakar ta ita za ta yi sako har izo kan wannan al'umma da muke ciki al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummar biyayyen halitta annabi muhammadu shugaban annabawa kamakin annabawa wanda shine abin alfaharin mu kuma abin koyin mu zai rubuta cewar za ta yi sako kaza an ta yi za a halakar da ita za ta yi masa tsawa da iladabi ga al'ummar masoyinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce al'ummar annabi masoyin na zaka rubuta in ta sako kaza zan halakar da ita aka ce shine alƙalami ya tsage dalilin da yasa an yanka alƙalami ake tsagewa saboda wannan kwarjini na wannan tsawa da aka masa ce to ubangiji me zan rubuta ce ka rubuta ummatun muzun batun rabbun kafura duk saboda girman manzon Allah maka samu wannan yanzu ta yaya za a samu cewar wani wanda ya fito daga cikin wannan al'umma ta annabi kuma Allah ya azurta shi da musulunci Allah ya azurta shi da dariƙa ta shehu tijani wacce ita dariƙa na ta shehu tijani wacce za mu karanta wannan littafi na munyatul murid wato da yake bayani akan ita dariƙa tijaniya din ya zama cewa kana dan dariƙa tijaniya kuma kana bin maulana shehu ibrahim ya zama cewa za ka dinka sauka daga kan layi abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ka dubo irin baiwar da Allah imani saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ka dubi irin falalolin da muka samu yan ɗari kashe tijjana manzan Allah ya lamunce masa kaza ya lamunce masa kaza duk mu aka yi wa to kuma idan muka duba su sai muka so ba haka su kai ba kamar da aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisi kullun nafila yake ta gode take har kafafuwansa suke kumbura nana Aisha ta ce ya kamata ai ka sauƙaƙa wa kanka kai da Allah ya ce kai kaza ya ce da yi maka yi maka kaza yi maka kaza ya ce a kuna da shakur to yanzu ko dan godiya ga Allah ba ma tsaya mu rike wato ibada ba mu rike mu ba abin da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka umarce mu da abin da Shehu Tijan ya umarce mu to dan haka lallai lallai mu godiya ga Allah kuma mu tsaya tsayin daka mu kiyaye sharaɗai da wannan ɗariƙa ta zo mana da shi wanda insha Allah a sannan a hankali za mu ji irin abubuwan da wannan littafi ya kunsa na game da ita wannan ɗariƙa tijjaniyar mai ce ita ɗariƙa tijjaniyar ɗin da kuma wane ne kuma ainihin mai ita ɗariƙar maula mushe wa aminta janar da cewa ita ɗariƙar wanda yake mushe a da yake ya asasa ta ikafa ta ta manza Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan shi rattaba wa shehu tijani da irin abubuwan da za a dinka aikatawa a ciki na ɗariƙar tijaniya na zaman nata istighfari salatin annabi la ilaha illallah to dan haka wannan ɗariƙa ɗariƙa ce ta ainihin falala ta kuma ibada mutum ya tsaya ya zage dansa kuma wanda dai ike kan wannan ɗariƙar ike kauce hanya ko ice ya taka wani mukami da zai to wannan ko ice ya yi wasuli ya wani ko abu na shari'a da ya sauka a kansa to an tambayi wani waliyi shehu junaid bagadadi yakan cewa ya ce eh wasalu ce wasu ne suke cewa sun yi wasuli wanda kalifu na shari'a ya sauka a kansu ya ce wasalu walakin ila sakara sun yi wasuli sai ta ce wani zuwa sakara suka yi wasuli ba zuwa ga halar Allah kuma duk wanda zai karɓi ɗariƙar shehu tijjani ɗin nan ai karka karɓe ta sai ka san sharaɗin kuma shi kansa sufanci kada ma mutum ce zai ɗauki sufanci sai ya cika da ayoyin alkur'ani yana aman hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka faɗa su su sufaye din da shauransu to amma sai kaga mutane babu babu wannan an zo an karba ana ta yin kaza ana ta abubuwan da bai kamata ba wannan shine a takaice ya shimfiɗa da zan kawo na wato irin wannan falala da Allah ya mana wato muna cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam muna kuma cikin ɗari ɗariƙar shehu Ahmadu Tijjani wacce ɗariƙa ce ba a ma cewar mutum zo ka karɓa sai mai korowa zuwa ga arziki din ya kora ka karɓa sai Allah ya zaɓi mutum yake sa ya je ya karɓa ɗariƙar Tijjani saboda irin abubuwan da ta kunsa na alhairi da falala da shauransu to wannan shi isa ya zama cewar ba a tallanta sai ya zama cewar sai idan Allah ya nufe ka da arziki din ya koro ka wato ka zo ka karɓi wannan ɗariƙa to a za mu fara koda da bismillah ne da godiya da salati a cikin shi wannan littafi bismillah rahman rahim shi mai wannan littafi wato shi shehu muhammadu al'arabi a sa'ihi wato a shaƙi al'umari jika sai na umar ne shi ne wato ya zama yi wannan ko da yake ba shi littafin nasa za mu karanta ba shi wannan sharhi ne ya yi shi muniyatul mutatu duwatul mustafida ba shi zamu karanta ba littafin zamu karanta shi wanda yi wannan littafi muniyatul muridi shine wato ibnu wato shehu muhammad ibnu baba al-alawi to shi wannan shehu muhammad ibnu baba ko da yake ibnu baba din ake ce masa wani lakabi ne na baban nasa ana ce masa al'alawi suka ce nasaba ce zuwa wato dari, wato zuwa sayyidina ali aka ce zuwa kan muhammadu dan aliyu dan abu dalib a wasu suka ce a aliyu ne wato akwai sharifai alawiyawa a nan garin fas garin maroko wanda suke jikokin sayyidina alhassan ne to duk irin waɗannan zaka ji ana cewa da wadatul alawiya ta wannan sarakunan maroko ɗin to daga cikin irin wannan sara'a to don haka godiya ta tabbata ga allah eh, da suna Allah mai rahama mai jin kai ya fara wannan littafi ne da bismillah saboda hadisin maza Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa dukkanin al'amari ya zama cewar ba a fara shi da bismillah ba to wannan abin yankake ne ko kuma dukkan abin da ba a bude shi da bismillah ba to wannan abu ya zama abtu kuma koyi ne kuma umarni ne da Allah da Allah madaukakin sarki ya saukar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato aya ta cikin suratul baqara sannan kai igra'a yace ikra a rabbikal ladzi to dan haka ake fara abin da za a fara sai a fara da bismillahir rahmanir rahim an fara da sunan Allah madaukakin sarki to alhamdulillah ga ana kamar lokaci ya cika za mu dakata a nan sai kuma Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu dora assalamu alaikum